يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار haka Allah cikin kunsa yau muna ranar 15 ga watan Rajab shekara ta 1438 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wacce ta daidai da ranar 12 ga watan 4 shekara ta 2017 da haihuwar annabi Isa alaihi a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama muna cikin babi na sha uku babin fi bayani kathrati turuqil khair babin da ke bayani akan yawaitar hanyoyin alkhairi a koyarwa addinin musulunci inda za mu tashi a hadisi na 117 tun daga farkon littafi zuwa nan a kuma wannan babi shine hadisi na biyu cikin eh, hadisan da suke wannan babi wasu nasu za su ga 119 maimakon da 18 an abi an karɓo daga sahabin annabi abi radiyallahu anhu aida kuma dai allah yarda da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare ce yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaka. bawa musulmi kan wayi gari akan kowace gaba daga cikin gaban ɗayanku ina da abin yin sadaka fa kullu tasbihatin sadaqa dukkan tasbihi sadaqa ce wa kullu tahmidatin sadaqa haka dukkan tahmidi ma ce wa kullu tahlilatin sadaqa dukkan hailala sadaqa ce takbiratin sadaqa kamar yadda kowace kabbara sadaka ce wa amrun bil ma'arufi sadaka umarni da kyakkyawan aiki ma sadaka ce wa nahyun anil munkari sadaka kamar yadda hani daga mummuna aiki mummuna ita ma sadaka ce wa yujzi'u min dhalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha raka'o'i biyu da bawa zai yi na hantsi da ake cewa sallar walaha sun isar masa daga dukkan abin da zai samu na sakayya da lada da ya kamata ya sadaka da kowace gaba daga cikin gaban da yake da su rawahu muslim imam muslim ya rawaci wannan hadisi as-sulama ce abin abinda ake nufi da sulama in ji an-nawawi bi dhammi sin ana karanta ta da yi wa sinun din dhamma sinun ana mata wasalin dhamma almuhmala wacce take mara ɗugu wa takhfiful lam lamun kuma ana sauƙaƙa faɗarta ba a yi mata shadda as ma wa fathil mim mimun kuma ana mata fataha a ce sula ma al-mifsal abinda ake nufi da ita mahaɗar gaba ko gaba kanta wannan shine hadisin da za mu bibiya a karatunmu na yau insha Allah ta'ala da farko sahabin hadisi shine jundub ɗan junada ɗan sufyan ana masa alkunya da abu dhar ɗan ƙabilar ghifar ɗaya daga cikin waɗanda suka shiga addinin musulunci a karan farko ɗan gaba-gaban karɓar addinin musulunci mutum ne wanda ta ɓangaren halitta wanda yake mai ratsin baki-baki a farinsa wanda bahaushe ya saba ya ce wankan tarwada yana da tsaho dogo ne sannan allah ya masa yawan gemu jagora ne jagaba abin nunawa wajen abin da ya shafi fayyace gaskiya da kuma gudun duniya allah ya masa baiwar ilimi da yin aiki da ilimin mai fayyace gaskiya ne bai tsoron zargin mai zargi a lokacin faɗar gaskiya Allah ya karɓi rayuwarsa inda ake cewa rabada. a lokacin halifancin sayyidina Uthman dan Affan Allah ya yarda da su gaba ɗaya ya ji kansu da rahama haka ta faru da shi na ma'ana rasuwarsa a shekara ta 32 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahaban annabi Abdullahi bin Mas'ud Allah ya yarda da shi shine masa sallar gawa Allah ya ji kansu da rahama to shine yake cewa wannan sahabi na annabi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce yusbihu kullu sulama min ahadikum sadaqa yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa to kamar yadda imamun nawawi ya fassara sulama da cewa ita ce almifsal mahaɗar gaba malamai wasu suke cewa asalin abin da sulama take nufi ƙasusuwan 'yan yatsu amma daga baya sai zaman laraba suna amfani da wannan kalma ta sulama a kan dukkan wani ƙashi da ke sassan jikin ɗan adam bai tsaya iya ƙasusuwan da suke cikin yatsu ba sannan cewar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi ala kulli sulama akan kowace gaba min ahadikum ta ɗayanku sadaka akwai sadaka shi ne malamai suka ce aladin nan da manzo ya amfani da ita tsarin zubinta a larabci in ta zo tana nuna tilascin yin abu amma a shari'ance a wannan guri a wannan gaba ta wannan hadisi an kawo ta ne don karfafar son bawa ya aikata abin da hadisin ike bayani na abin da ya shafi ambatan Allah subhanahu wata'ala ko kuma abin da ya shafi wato anin yin sallah ta walaha saboda haka malamai suke cewa abin da wannan hadisi yake koyarwa sunna ce mai ƙarfin gaske koyarwa ce ta manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ko da ba a ce tilas ba ce duba da cewa ba ta cikin ibadun da za a ce idan bawa bai yi ba ga wani laifi da aka dora masa don bai sallar walha ba don bata cikin sallolin farilla ko kuma ga wani laifi da aka dora masa don wato ainihin bai yi subhanallah ko alhamdulillah daga cikin wato ainihin zikiran da aka ambata ba amma dai abu ne wanda yake mai girman gaske abin so gabawa ya aiwatar da shi ya zama gabansa suna motsawa don aiwatar da haka to da manzo yake cewa yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa yana nufin bawa musulmi kan wayi gari a duk rana akan kowane kashi ko mahaɗar gaba daga cikin sassan jikinsa akwai haƙƙin yin sadaka daga gare ta ko da ita wannan gaba a matsayin mai a matsayin godiya da bawa zai gabatar wa Allah subhanahu wa ta'ala kasancewar ya yi nema samar da kai da kuma halittarka domin waɗannan gabbai na sassan jiki ba kai kai wa kanka ba kai ma haka ka ganka da su to wanda ya maka wannan ni'ima da wannan baiwa kake iya sarrafa hannunka ka ɗau abu ka sarrafa bakinka ka tauna ka haɗe ka sarrafa ƙafarka ka je inda za ka ka sarrafa wato ainihin kanka ka motsa a fahimci ka ce i ko ka motsa shi a fahimci ka ce a'a ko kuma ka yi amfani da wani sashi na sassan jikinka kamar abin da ya shafi kunne ka ji abu in amfani ne ka kasa kunne in na cutuwa ne ka ruga a guje saboda sakamakon kaji mai rugugi ne da zai iya halaka ka kuma kamancin haka ga ido da za ka ga abin da zai amfani ka in wanda zai cutar da kai ne shi ma ka san nayi ga hanci da za ka shaƙi abin da kake so mai ƙanshi in ka juwari kuma ka toshe ka sannai ko to waɗannan gabbai daban-daban da Allah ya subhanahu wata'ala in cewa aka ka biya kowace daga ciki ba za ta biya ba ba za ta biyu ba saboda haka akwai buƙatar ka gabatar da godiya da yabawa ga Allah subhanahu wata'ala na ka gode akan wannan ni'ima da ya maka to shine manzo yake cewa kowace gaba kowane ƙashi da ke cikin sassan ɗan adam akwai haƙƙin ya yaba ya gode ga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar motsa shi wajen yin abin da Allah yake so ya yarda da shi don ya zama yabawa da godiya daga bawan da iwon nan abin da Allah yake so ya yarda da shi din ya inganta a hadisin da imam muslim ya rawaita wanda aka karɓo daga matar manzo aisha allah yarda da ita take cewa hakika manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce allah ya halicci kowane mutum daga cikin zuriyar annaba adam a kan gaba gaba ƙashi ƙashi ɗaiɗai har guda ɗari uku da sittin, kwatankwacin kwanakin shekara haka sassan jikin dan adam yake da gaba gaba gaba gaba gaba gaba har waɗannan adadi to shine manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa to duka waɗannan gaba gaba ko kashi kashi guda ɗari uku da sittin ubangiji ya cancanci yabawar bawan da yayi wannan baiwa da wannan gabbai a samu godewa da da gabawa a kan kowace gaba da wannan gaba a duk sanda gari ya waye cewar za ka maru wannan gaban har kana jin cewar yau zan je guri kaza daga karfe kaza zuwa karfe kaza in allah ya suwa yadda ko daga can kuma zan wuce guri kaza har rubuta kake ajandar abin da za ka yi a yau wani da hannu za ka wani da kafa za ka wani da kai za ka wani da haka to ashe wanda yi wannan abubuwan ya cancanci yabawa da godiya to me za ka yi ka yaba shi ne ka yi sadaka kalmar sadaka da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata a wannan hadisi da yake cewa kowace gaba daga cikin gaban dan adam akwai haƙƙin ta yi wato ainihin godiya da yabawa ga Allah ta hanyar yin sadaka to ana ambata sadaka a shari'ance akan dukkan wani nau'o'in aiki na alkhairi da kyautatawa duk abin da ka yi da kyautatawa ce a musulunci duk abin da ka aiwatar in dai alkhairi ne a musulunci sunansa sadaka Allah zai ba da sakayya da ladar yin abin da aka na alkhair na kyautatawa, na kyakkyawa da aka to shi ake cewa sadaka tare da cewar galibi dan an ambaci sadaka abinda aka fi kawowa ya fi shahara ga jama'a shi na yi wani dunkuli a miƙa maka ko a ce ga sadaka ka ji hannunka ya cika cimus ka ce a ka'a wannan sadaka irin ta muke fata allah da ya ƙara yau ƙaƙawa ko tunani ya fi tafiya ga wani amma a shari'ancen an ce sadaka ma'ana tana da faɗi ta fi gaban nan duk wani abin alkhairi duk wata kyautatawa da za ka yi to sunanta sadaka domin allah bai ban ta tafi haka kawai ba tare da ya ba da sakayyar lada to wannan ma'anar da take da faɗi eh, ta ya kamata mutum ya fahimta a wato harshe na shari'a idan manzo yi magana sadaka ko Allah subhanahu wata'ala ya magana sadaka to ka dauke ta da wannan ma'ana mai faɗi har sai in wani dalili ya nuna cewar ta ɗauka kuɗi a bayar ita ake nufi kamar da Allah yake cewa inna masadaqatu lil fuqara nan kaga ba yana nufin ka tara talaka karkace da su subhanallah walhamdulillah ko ba shi ake nufi ba eh wannan miƙa ake nufi to inda ta zo ana nufin miƙawa sai ka ɗauke ta da ma'anar miƙawa inda ta zo ana nufin aiwatar da wani aikin kirki ko ta kyautata sai ka ɗauke ta da wannan ma'ana ta kyautatawa sau da haka duka bin shari'a ta tabbatar da su amma dai wadda ta ce ma'anar mai faɗi wadda ya tuna min wato wata shekara a cikin malaman da suka taɓa ko da mu a daura masu zuwa da ƙasar saudiya a jagoransu malam muhammad zarbanul ghamidi allah ya kare shi da lafiya yanzu saboda rashin lafiya ma bai iya sai dai ma a tura shi ko kuma a wato anin taimaka ma wajen tashi ko wani abin da ya kama da najeriya ta zama kamar gidansa ya fahimce ta ya nakalce ta ya santa kai ka ce wato a ciki aka haife shi sai maka bayanin najeriya fiye da dan najeriya zai ba saboda shakuwa da kasar da 'yan kasar saboda isar da sakon Allah da suke zuwa su wata shekara sun mana daura sai ke cewa Allah kai mu da yamma kowa ya dawo ya karbi sadakarsa aka ci kakwa <laughs> muka ɗauka wato sun to da wani kayan gabas ne na musamman bayan karatun da suke ba da ya zo aka yi lacca aka yi karatu aka yi bayani ike caya aka ji bayanin aka ce alhamdulillah masha Allah tabarakallah sai aka ce shek kai fa sadaka ce ana gafarta ta ya batun sadaka da kan yace ce hadhihi hiya sadaka ya ikhwan <laughs> ce ai wannan ita ce sadaka da nake ne to kuma sai kowa ya ya dauka wacce sadakar ta dauko a mimmi za a yi ya eh, haka tunani yake ɗabi'a ɗan adam yana son ungo shi matsalarsa ka ce ba ni a nan ce matsala amma dai ungo ce ana maraba da haka to saboda haka ma'anar sadaka dai kamar da muka faɗa tana ma'anar a ɗauka a bayar ko kuɗi za a ce zakka ko kuma sadakar nafula kuma tana ɗaukan dukkan wani abin alkhairi da kyautatawa da za a yi da ubangiji iya da shi da yake ba da kai da lada a kansa to sai manzo yake cewa fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa me ake nufi da tasbiha shine fadar subhanallah me ake nufi da tahmid shine fadar alhamdulillah menene tahlil wa fi kulli tahlilatin me tahlila shine ka ce la ilaha illallah me kuma takbira ko takbira shine ka ce allahu akbar an gane ku akan ce tasbih tahmid tahlil takbir kuma ana cewa tahmida tahlila tasbiha ko takbira da ana faɗa duk wanda ka faɗa daidai ne in an ce takbira to an mai da ita kamar kwaya ɗaya ka faɗa allahu akbar ɗaya kawai ma tahmida ka faɗi ah, subhanallah ah, tasbiha ka faɗi subhanallah ko da su ɗaya haka tahlila ka faɗi la ilaha illallah ko da su ɗaya an gane to duk dai daga cikin waɗannan in dai har ka furta subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar ko da ka faɗi ɗaya daga cikinsu to duk wacce ka faɗa tamkar ka ɗauki wani abu na dukiya ka bayar sadaka don neman Allah ya da kai da godiya kan neman da kai ya maka to zai baka sakayya da lada aka saboda haka musulmi sadaka sa bata takaita iya ɗaukan wani abu ya ba wani ba a tana da faɗin da bayan ɗaukan wani abu ya ba wani akwai kuma abin da fartawa zai ya samu ladan sadaka to waɗannan zantuttuka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar su ne a wani hadisin manzo yake cewa zantukan da Allah ya fi so babu wani zance da bawa zai ko ta magana da bawa zai da Allah ya fi so kamar waɗannan wato anin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar to faɗar su sadaka ce bawa zai dace da samun ladan sadaka to wannan bayani da manzo'i na kullu tasbihatin sadaka takbiratin sadaka da halilatin sadaka haka ana sanar da mu cewa sadakar da ake yi da harshe ita ce ambatan Allah mai girma da ɗaukaka da furta alkhairi inda za ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya daga cikin salo salon ambatansa ko ka furta wani abu na alkhairi da zai kawo gyara da maslaha a wato zamantakewar bayi da gudana al'amuransu to wannan abin da kai sadaka ce wacce ake yi da harshe an fahimta ko saboda haka ai sadakar ɗauka a miƙa ai ba da harshe ake ba ko da hannu ake to sai ake sanar da mu bayan ta hannu da ake akwai kuma ta harshe ita ce ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar da sauran zikirai da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar sannan manzo sai ke cewa wa amrun bil ma'rufi sadaqa wa nahyun anil munkari sadaka haka umarni da kyakkyawan aiki ma sadaka ce hani daga barin mummunan aiki ma sadaka ce me kyakkyawan aiki me mummunan aiki a musulunci abin da ake cewa kyakkyawan aiki shine kwadaitar da wani daga cikin bayi akan ya aikata abin da Allah ya yi umarni da shi a cikin tsarin dokokinsa da addininsa duk wanda kasa ya aikata wani abu da shari'ar Allah ta tabbatar ta buƙaci a yi to ka yi umarni da kyakkyawa wane ka yi gaskiya wane ka yi amana wane ka zama mai haƙuri ire-iren waɗannan Allah ya faɗa a yi haƙuri ya faɗa a kyautata ya faɗa a ji kunya ya faɗa a yi gaskiya to ire-iren waɗannan inna allaha ya murkum an tu'addul amanati ila ahliha ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ko ire-iren waɗannan wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin haka wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin to duk irin waɗannan abubuwan da Allah ya tabbatar a tsarin addininsa in ka umarci wani da ya yi su to shine kai umarni da kyakkyawa abin nan aiwatar da shi zai a aikace a aiwatar da shi zai a maganance kyakkyawa kai in kuma an cewa abu mummuna mummunan aiki ko mummunan abin yi shine ka hani daga shi shine ka kwadaitar da bawa barin abin da dokar Allah ta tsawata game da yinsa ta kuma wato ainihin kyamace shi abul khair ta so ka dano duk sanda aka ce wato ainihin ga wani abu shari'a ta tsawata ta hana yinsa ko ta kyamace shi to idan ka hana wani yin wannan abin da shari'a ta hana yin wannan abin da shari'a take kyama to ka yi hane daga mummuna kenan kyawun abu isa masa tamfi daga dokar Allah na cewar mai kyau ne munin abu isa masa tamfi daga dokar Allah cewar mara kyau ne ai an fahimta ba wai a ganinka ko a ganina ba domin yana faruwa shi a tsarin yin umarni da kyakkyawan aiki da hani daga mummunan aiki sai ka yi ilimin sanin me abin da yake da kyau a shari'ance me abin da yake mara kyau a shari'ance in ba haka ba sai ka je karkasa a yi abin da shari'a bata umarni da a yi shi ba ka kuma hana wanda ta ce a yi an fahimta ko misali za ka tar da ɗabi'ar mu ce ya zama mana al'ada ko muna jin cewar addini ne yayin da aka zo za a ba wa yaro abu sai miƙo hannun dama sai kai ka miƙa masa idan da babansa a gurin ko babansa kai sa hannu biyu an fahimta ko idan ya sa hannu biyu da hagu da dama zai karba ko tare to shi ko manzo an ce yana karba abu da dama yana bayarwa da dama kuma yana gabatar da dama a dukkan abin alkhairi baya sa hagu sai abin da yake na kazanta ko mara alkhairi an fahimta ko to kaga amma take yanzu ana masa tsawa ta hannu biyu mana ya hada da hagu ko amma kuma mai waza zuwa karanta cewar kada ku ci da hagunku kada ku sha da ita domin shaidan ne yake ci da hagunsa kuma yake sha da damansa ko kuma a karanta hadisi manzo aisha ta ce manzan allah damantawa tana birge shi a sa takalminsa a taja kansa a tsarkinsa na abin da ya shafi alwala ko wanka da dukkan al'amuransa aka ce abin da aka samu manzo na amfani da hagu tsarki shiga ban ɗaki da ƙafa hagu fita daga wajen alkhairi da ƙafa hagu kamar masallaci da yake face majina ai an fahimta to kai kuma sai kake faɗa zai karɓi wani abin alkhairi wani abin kirki da aka yi masa kace haɗa da hagu a shari'ance kai daidai ba kai daidai ba an fahimta ko amma in abin ba zai karɓi da dama ba sai an goya da hagu saboda girmansa wannan ba laifi wani yanayi ne ya jawo wani dalili ne ya sa ai an fahimta to kaga ashe idan kana so kai umarni da kyakkyawa ko ka hana mummuna ashe sai ka san abin da yake kyakkyawa a shari'ance mummuna a shari'ance to sai umarninka da kyakkyawa ya tafi akan tsari akan daidai sai haninka daga mummuna ya tafi akan tsari akan daidai amma da zarar ka jahilci haka to za ta samu da ba sariya an gane ko yawwa to wannan misali maka bar irinsu da yawa abubuwan za ka ta ganin irin wannan to manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa umarni da kyakkyawa sadaka ce hani daga mummuna sadaka ce sai kuma yake cewa wa yujzi min zalika raka'atani yarka'uhuma ya ad-duha abin abinda ke isarwa daga dukkan wannan abubuwan da aka ambata na kowace gaba daga cikin gabbanka ta yi aikin abin da zai zama godiya ga Allah duk wayewar gari imma kai tasbihi imma kai umarni da kyakkyawa imma ka hana mummuna ko kai tahmidi ko kai tahlili da aka lissafo to sai manzo ya ce ga abin da in ka yi shi di ya game maka waɗancan za ka samu sakayyar kowace gaba daga cikin gabanka ta ba da haƙƙinta na godiya ga mahalicinta na wannan rana shine ce ka yi raka'a biyu rak a lokacin walaha shine hantsi in ka samar da raka'a biyu a wannan lokaci na hantsi to ka samar da godiya ga ubangijinka na kowace gaba daga cikin gaban jikinka guda 360 to yaushe ne lokacin buha da aka ce ladanta da sakayya da za ka samu idan ka yi ta a din rana za ta wato ainihin isar maka daga godiyar da ya kamata ka ubangiji da kowace gaba daga cikin gabanka yaushe ne lokacin buha malamai suka ce lokacin buha hantsi shi daga sanda rana ta fito ta daga gwargwadon wato ainihin mashi shi malamai suke kwatanta shi da kamar a ce bayan fitowarta daga lekuwar da ta ta fito a sami kimanin kwata daga cikin awa minti goma sha biyar ko idan ka raba awa gida uku minti ashirin ashirin ko a sami kimanin kamar minti ashirin bayan fara bullo wata ta leƙo, to a wani lokacin ta samu kamar minti ashirin za ka tarda ta yi garai babu ja a cikinta na lokacin ta fara kunno kai to daga wannan lokacin walaha take farawa hantsi ya fara to daga wannan lokaci har lokacin da ya zamanto rana tana gab da ta karkata daga tsakiyar sama azahar ta shiga da kamar minti goma sha biyar ko ashirin to walaha ta ƙare ma'ana idan ka ɗauki yini da ake da shi yayin da rana ta taho ta taho ta taho in ta zo tsakiya ta raba yini da ake da shi ko in ta tafi ta faɗi ta ƙarasa rabin in ka kasa yini gida biyu to a wannan kashin na farko daga sanda ta samu minti kamar goma sha biyar ko ashirin da fitowa zuwa daidai sanda za ta raba tsakiyar sama kafin ta kai ga karkata kafin ta kai ga raba tsakiyar sama ta kai ga karkata da minti ashirin to walha ta ƙare hantsi ya ƙare domin tana karkatawa to wannan ɓangaren ya zama shine yanzu kuma kaɗan can kuma ya yawaita an fahimta ko to saboda haka daga sanda aka samu haka to ba magana kai wala don ba a sallah a lokacin da rana ta raba tsakiyar sama an fahimta ko ta take to saboda haka a wani lokacin tana gabdata karkata lokacin azhar ya shiga to a irin wani tsakanin a irin wani lokacin walaha take karewa an fahimta ko saboda haka kana da faɗin lokacin da yalwasa za ka iya in ka ga dama ka yi haka tun irin karfe bakwai ko shida da wani abu kafin bakwai din ya danganta da lokacin da rana take fitowa kai ne karfe tara wani sai goma wani sai sha ɗaya wani sha ɗaya da rabi gwargwado duk lokacin yin walaha ne ya halatta a shari'ance ka yi sallar walaha kuma mafi karancinta ita ce raka biyu da muka ji a wannan hadisi amma ana iya yi tafi biyu har shida har takwas to wannan shine abin da ake cewa lokacin wala to sai manzo yake cewa yin raka'a biyu a tsakankanin wannan lokacin na hantsi ya wadatar maka daga yiwuwar a ce ka ba da godiyar ubangiji da ya ba a kan kowace gaba daga cikin gaban da ke jikinka da ya kamata ce ka kai aka so da ka aiwatar a dan rana to ta ɗauke maka wani kayi naka ka gama in ka ƙara da wani abin alkhairin kuma to zalika fadlullahi ne yutihi man yasha sai abin da wannan hadisi yake koyar da mu malamai suke cewa wannan hadisi yana koyar da mu cewa ana ambata sadaka a shari'ance akan abin da ba dukiya ba sadaka tana iya ɗaukan dukiya ka ɗauka ka bayar tana kuma ya ɗaukan wani dukiya matsawar da ka aiwatar da aikin alkhairi shi yasa a wani hadisi manzo yake cewa fi bud'i ahadukum sadaka kai hatta a tsiraicin ɗayanku da zai biya bukatarsa ta sha'awa da matarsa zai samu ladan sadaka ko ta samu ciki ko bata samu ciki ba in dai har ya da ita an sami biyan bukatar sha'awa bukatar su tabiya ko ta ta biya ko dukansu bukatar su tabiya ta biyan bukatar sha'awa tunda sun bi tsarin da Allah ya ce abi na zamantakewar miji da mata to za a ba su lada daga shi har matar tasa ita ma ta yi amfani da tsaracinta ta hanyar da Allah ya ce manzo i koyar ba ta saba musu ba to za ta ga sakayya shi ma ya amfani da tsirracinsa ta hanyar da Allah manzo suka buƙaci wato ainihin abi shi kenan zai samu sakayya da lada to kaga wannan ai ba ɗaukan kuɗi a bayar bane ba dukiya bace ko to saboda haka ashe sadaka a musulunce tana da faɗi tana iya shafar kuɗi tana iya shafar wani kuɗi hadisin ya sanar da mu haka sannan kuma cewar ita sadaka bata tsaya iya wato ainihin kuɗi ba ta shafi har wani kuɗi eh, wannan zai ba mu damar cewar hanyoyin yin sadaka a musulunci suna da faɗi suna da yawa kuma shi yasa malam imamun nau ya kawo wannan hadisin a ƙarƙashin wannan babu da ke magana akan bayanin yawaitar hanyoyin alkhairi a musulunci saboda jin kai ubangiji da rahamarsa na san mu yi abin da zai yarda da mu mu dace da yardarsa shi yasa sai yawaita mana hanyoyin alkhairi suka yawaita ka yi wannan ka yi wannan ka yi wannan don ka samu abin da za ka tara a kanka ka fuskanci ubangiji da shi yarda da kai kuma a lokacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabbansa marasa kuɗi talakawa sun je sun samu manzo sallallahu alaihi wasallama suka ce manzon Allah masu kuɗi fa duk sun kwashe lada suna da kuɗi ba mu da kuɗi ka ce a kawo taimako za a tafi yaƙi su zo su dira kuɗi a sai makamai a sai dabbobi a sai abincin da za a guziri a yi waye wani ya zo mabukaci ka ce a taimaka masa wanda dai taimaka Allah zai biya zai yi kaza su tashi nan take su biya su taimaka mu sai dai mu zama 'yan kallo babu abin bayarwa fa masu kuɗi sun wawa lada sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da su ah to kuma Allah bai sa muku abin da za ku sadaka da shi ba ai ku ce Allahu akbar ma sadaka ce ku ce subhanallahi ma sadaka ce ku ce alhamdulillah sadaka ce ku ce la ilaha illallah sadaka ce kai dan uwanka wani abu nasa da yake buƙatar ya ɗauka ya ɗora ya zama zai iya baka kama ya ɗauka ya ɗora ka yi sadaka mai hawa dabba ya zama ba zai iya hawa ba sai an cicciɓa shi ka cicciɓa shi ya ka yi sadaka ice kai kyakkyawar kalmar za ka faɗa ta faranta wani rai sadaka ce sai ta ga musu wannan kaga sai ki nuna musu cewar fa kun ɗauki ma'anar sadaka a iya a ɗau kuɗi a bayar ba a nan ta tsaya ba ku je ku ci gaba da wannan kuma za ku samu abin da suke samu to fa kuma masu kuɗi sun samu labarin marasa kuɗi an yi ƙungiyar su ƙungiyar talaka sun je sun ga manzo ya kuma gaya musu abin da za a kuma labari sai ya koma musu ai kun ji amsar da manzo ya basu kaza kaza kaza su ce a to alhamdulillah ka amma dai sun zama mana dalilin alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi su ma sai suka dirfafi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kare akan abin da suke yi da ko ƙungiyar talaka suka ce a sake koma gurmin sun fa gano logo abin da aka bada jamazan allah wato sakon nan da ka bamu da falalan nan masu kudin nan fa sun samu labari su ma yanzu tukuru abubuwan da kace mu je mai su ma sadaka ce sun sa su a gabayi suke in mutum bai wa sabon ma mai kudin sai zo wuce shi sai manzo ce zalika fadlullahi yutihi man yasha ba yadda kuka iya wannan wata baiwa ce ta Allah da yake ga wanda ya bai bayin sa bai ɗaya ba ku yi abin da kuke iya yi ku nemi yardar Allah inda aka dace shi ke. amma ba yadda aka iya wani ya fi wani wani bai kai wani ba to dai wannan hadisi na sanar da mu sadaka tana da faɗi kakka takaice a iya wata banda wata yalwata yadda Allah ya yalwata maka yi ta ambatan Allah din ka yi ta ɗauka ka bayar duka ka haɗa sannan hadisin yana sanar da mu cewa an kawo shi don a kirgo mana irin nau'o'in alkhairin da suke cikin addinin hanyoyin sadaka mayawaita ai manzo lissafa ya rikai wa kullu tahlilatin sadaka wa kullu takbiratin sadaka wa kullu tahmidatin sadaka ko haka wa amrun bil ma'rufi wa nahyun an munkarin sadaka kaga ai lissafa yake ma'ana an kirga mana wasu daga cikin nau'o'in ayyukan alkhairi sannan hadisi yana sanar da mu cewar sallar walaha sunna ce da ake yi don rana ga wanda Allah ya horewa ba wata rana ake ban da wata rana ba ba ta wata rana ban da wata rana duk rana kana iya yin sallar wala sai dai kai ne ba kai ba amma in dai kai za ka dace da abin da ake samu a cikin kuma hadisi yana sanar da mu girman falalar wannan sallah da yawan ladanta da aka ce duk abin da za ka yi na sadaka tasbihi ne tahmidi ne tahlili ne takbiri ne umarni da kyakkyawa ne hana mummuna ne karatu ne na kaza yin kaza ne in kai wannan sallah ta walaha da ta game maka a gona yake girman al'amarinta da yawan ladanta da matsayinta da martabarta sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa ana godewa Allah subhanahu wata'ala ne akan ni'imomin da ya wa bawa ta hanyar yin biyayya gare shi da kuma rashin sarrafar da gabban da ya samar maka ko ni'imar da ya maka a abin da yake sabansa shine godiyar bawa ga Allah da ke dama godiya iri biyu ce in ka kwatanta ta daga wacce take daga Allah zuwa bayi da kuma wacce take daga bayi zuwa Allah shi ubangiji in ya yaba ya gode da abin da kai na kirki to lada yake ka fiye da abin da kai ne yaba wasa da gode wasa kan abin da kai ka zo ka karanta alif lam a alif ɗaya ka yi kyakkyawan aiki mai ya baka lada guda ɗaya sun da kai ma abinda da kai guda ɗaya ne sai ya baka goma ƙaranci kenan to ka faɗi alif sai ka ce lamim ka faɗi wani harafin ƙaranci ya baka goma saboda ya yaba da abin kirkin da ya gode inna allaha shakirun alim ko halim to da ka ubangiji subhanahu wata'ala mai godiya ne kan abin da bayi suke to shi ne godiyarsa shi ka yi aiki kaɗan ibaka lada da yawa to amma mu kuma ta ɓangaren bayi godiyarmu ga allah subhanahu ta'ala da yabawarmu kan abin da ya mana ne mu aiwatar da ni'imar da ya mana da baiwar da ya mana a abin da yake so kuma mu ki aiwatar da ita akan yin abin da baya so ne mun yaba mun gode tun da yana son a yi sallah ta walaha to bari mu ina son a yi shafa'i da wuturi bari in yi ina so a yi sadaka bari in yi ina so a karanta alkur'ani bari in karanta baya so a yi gulma ba zan ba baya so a yi karya ba zan ba baya son ha'inci ba ni ba ha'inci haka to shine ka yaba ka gode da baiwar da ya maka da ni'imar da ya maka to akwai kuma akan samu yabawa da godiya tsakanin bawa da bawa an fahimta wannan kuma a tsakankani ba yake ita kuma tana kasancewa imma da baka tana kuma kasancewa da aiki daga cikin yabawa da godiya a aikace tukwici da bahaushe yake cewa yaba kyauta tukwici godiyarsa a ba da tukwici su wani ne aiko ka Allah sarki haka buhun shinkafa Allah Allah ya saka kama da kai ma ungo ka ce masa na gode to wannan na godan yabawa ce a aikace ta hanyar harshe daukan wani abin da kai ka bashi ka ji daɗi shi ma dan aiken ita ma yabawa ce godiya ce an fahimta ko to shine manzo yake cewa to wanda aka yi masa abin alkhairi ya ce jazakallahu khairan to ya kai matuƙa gurin yabawa da godewa Allah ya saka maka da alkhairi to godiya ce yabawa ce saboda haka hadisi yana sanar da mu cewa ana godewa Allah subhanahu wata'ala da aiwatar da ni'ima da baiwar da imaka wajen yin abin da yake biyayya gare shi sannan kuma kakkai amfani da baiwa da ni'imar da ya maka ta yin aikin da baya su to wannan shine waka da godiyarka ga Allah subhanahu wataala wannan shine abin da ya sauka na karatun mu ne abin da muka da Allah ba mu ladan sa kuskure kuma Allah ya yafe mana wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa ala wa ba'd mai tambaya ta farko yake cewa menene gaskiyar cewa idan ka fara yin sallar walaha kayi ta yi kenan ba dainawa wanda mai yiwa wannan yasa wasu suke tsoron su fara kas su fara kuma ya zama ba su ci gaba ba kamar sun yi laifi ke to duk wani abin da aka ce da kai na ce ba farilla ba in kai ƙarin matsayi ne da lada da ɗaukaka da daraja a gare ka in baka yi ba shari'a ba ta kama ka da laifi don ba na tilas dole ba illa kawai raga kanka da kai daga samun alkhairin da kake da ka ci gaba da yi shi yasa manzo ma yake cewa mafi alkhairin aikin bawa mai ɗorewa ko mai ƙanƙantarsa to da in ka san in ka ce za ka rika raka a takwas za ka sare ka watsar ka daina to yi biyan inda za ka ɗore a kai ɗorewar da zarcewar tabbata a kai ya fa a ce ka fara ka ɗebo da faɗi kuma ka watsa so da ka da aikin alkhairi ana so a zarce da yinsa ba a so a fasa ba a so a daina domin dainawar ci baya ne ɗorewar ci gaba ne an fahimta ko amma babu wani dalili da ya zo cewar ita sallar walhan an fara ta ba babu magana ka daina ba wanda ya ce 'yan ka ka yi wa Allah laifi a'a sakayya da matsayin da kake samu ne da ya rabu amma ba kai laifi a gurin Allah ba ba ta ciki abin da aka tilasta maka ƙarin matsayi ne da ɗaukaka in kayi sau da aka kan wannan eh, kundin kan ya sa mutum ya ƙi ko da wata ran zai wata ran bai ɗin ya yin in dai yana yi ko da bai zarce ne kullum ba ya fi kuma wanda baya yi kwata-kwata an fahimta ko kuma Allah ya sa ma ya saba ina yi ɗin ko da yana tsallaken to ga sanda kuma ya saba ta zama jiki sai ga baya jin daɗin a ce bai ba sai maka daina samun tsallakewar ku eh domin duk abin da ka saba shi ka dimance shi kuma yakan zama maka mai sauki fiye da wanda kuma wato yanin baka saba da shi ba kuma sai a harka ta ibada ba ko ta yau da kullum yanzu ka dubi wanda za a ce misali shi zai rika ciki wani rasit a wata ma'aikata ko wani waye ko waye sauransu in ya kalli tilin jama'a da ake a ce kai ne mai bada rasit a asibiti an fahimta to za ka mutum ne suke zuwa kullum kati no ake barwa ko in kai ne mai rubuta kati sai ga anya ku za maka iya to amma kuma kana yi za ka ji mutum na faɗa sunansa kan yi rafa bakinsa ka rubuta da na babansa ka miƙa ka kuma rubuta na wani har sai ka jana ka a wani expert ko amma kuma sanda ka fara ƙarshenta kafin ka rubuta mutum goma wasu har sai sun yi tsaki to duk abin da kake yin sayo da gobe yau da gobe kuma ka zama ciki ka san abu kaza za a ciki wani gurin kawai kat kat kat kat nan da na kai amma wanda bai saba kuma ya zo ya tafa min duba kada ya rubuta abin da ba shi aka ce a rubuta a gurin amma ka saboda ka ma haddace shafin ka san abu kaza ne guri kaza abu kaza cikin sauki sai ka nai kashi na za gani a ayyukan banki da wayar sauran sai ga mutum ana cewa ku tafi wajen wani express ko yanzu na ya gama da ko ku nawa ne to sabo da daɗewa kana abu shi ma yana sa abin ya zama maka da sauki saboda haka inda mutum na cikin dar Allah ba ma zai samu kansa a cikin jin cewar wai ya bari ko ya daina din ba Allah ya samu dace wannan kuma yake magana cewar da Allah menene falalar zuwa masallaci ranar juma'a da wuri ya ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa duk sanda aka ce yau ranar juma'a ce ubangiji subhanahu wata'ala na saukar da mala'iku da suke tsatsayawa a bakin kofar kowane masallaci na juma'a kofofin da ake da su za su tsatsaya waɗanda suka zo a karan farko irin wanda suke samun sahun gaba sahun kusa da gaba suna zuwa sai mala'ikun nan su rubuta sunayensu kwanawa ne ya zo a cikin 'yan karan farko matsayinsa kamar yawa allah sadakar ingarmar raƙumi ko amalar raƙumi sai a rubuta masa to wannan da suka riga suka zuwa sai kuma suka biyo sakan baci yan ayari na biyu ba su kai waɗancan zuwa akan kari ba sun zama daga bayansu su kuma mala'iku za su rubuta wannan na daga cikin wanda suka yi wa Allah kyautar wato ainihin ko sadakar sa sai a rubuta to haka haka za su rika har wanda za a zo kan kwai kamar kawa da kwai ka san ku dai da kwai da raƙumi ta zarar ba kusa ba ce ko kwai nawa za a samu a raƙumi an fahimta ko to wannan yana daga cikin falalar abu to shine manzo yake cewa da zara aka ce liman ya shigo masallaci za a fara hudu ba ya assalamu alaikum wa alaikum assalam sai kowane mala'ika sai ya nade fayil ɗinsa an gama ɗaukan waɗanda suka zo akan kari in sai masu zuwa suwa su ji hudu ba wannan su ba sa cikin wannan fayil an fahimta ko to kaga ko da kwan ka zo aka ce kana faɗin ai ka dai a ce ba kai a ciki to akwai falala wajen zuwa masallacin juma'a kan kare eh, ba daidai bane mutum ce ko sai dai da sallah ko sai ana tsaka da hudu ba sannan yake zuwa zai zama duk wannan fayil din ba shi a ciki Allah ya sa mu dace salam na kamar yadda muka sani da lokacin sallar walaha da lokacin ƙari da mana kamar zikirin safiya da maraice to shi ne kamata a yi zikirin maraice sannan na biyu kuma sake istimali yana wadatarwa ko da ka samu ruwa za ka yi haka tsarkin istijimari tsarkin da ba na ruwa ba ko ka yi amfani da hoge ko ka yi amfani da tishu an gane ko ka yi amfani da kara ga wanda yake goye bayan gida to ta kara da makamantan haka in dai ta tsaftace maka abin da kai ko tsana fitsari ko share bayan gida ya tsaftata garai abin da ka fitar na ƙarshe ba wani abu na ƙazanta a jikinsa to ka samu tsarki in kai ibada ka ta yi sallah kai kai alulaka kai sallah sallah ta yi idan ka samu ruwa yanzu daga baya tunanin ka da ba ruwan ne ya sa kai wannan sai kuma ruwa ya samu ba a ce sai ka sake ba wancan da kai ya karɓu shari'a ta nasar da shi taimama ce aka ce idan kana taimama ba ruwa ka samu ruwa to ba za ka ci gaba da taimama ba sai ka yi alwala amma tsarkin hoge babu dalilin da ya zo cewar in ka yi shi in ka samu ruwa sai ka sake shi ba ce haka ba shi an fahimci bayanin wannan kenan tambaya ka kuma ta biyu da kake cewa zikirin safiya da maraice cewar yaushe ne za a ce zikirin maraice ya kare ko ku a sannan ne ake yin maganganu ne guda biyu tsakanin maganganun malamai wasu sukan ce zikirul yaumi wal laila wasu kuma sukan ce zikirul sabahi wal masa in an ce zikirul yaumi wal laila ambatan allah yini da dare to daga inda aka ce asuba ta yi alfajar na biyu ya ke to lokacin yin sallar asuba ya yi to yini ya fara rana ta fara saboda haka daga inda aka ce rana ta faɗi yini ya ƙare ƙarƙaf ba rana yanzu sai kuma dare to wasu malamai suke cewa lokacin zikirin safiya farkon asuba lokacin da asuba ta zikirin kuma dare shine da zarar rana ta faɗi shine ka sa abin dare da rana ko rana da dare wannan kayi a farkon safiya farkon wato yini ko farkon rana wannan kuma kayi a farkon dare daga sanda rana ta faɗi akwai wannan magana akwai kuma masu fahimtar a'a daga inda kai da asuba to da zara aka ce la'asar ta tun karo kafin a kai ga faɗuwar rana to za ka iya yin kuma na yammaci shi sa ake kiransa yamma kafin a shiga dare ke to da in kai a farkon asuba ka kai zuwa kuma kafin magarba to ka yi zikirin safiya da yammaci wannan na safen zai baka kariya har lokacin da kai wannan na yamman kafin magarba ta yi wannan na yamman da kai kafin magarba ta yi zai baka kariya har wata asibar ta su in kai daidai ne in kuma ka ɗauki masu cewar a'a ka yi da asuba sai kuma da magarba ta shiga sannan kai shi ma wancan da kai zuwa da farkon safiya zai ba kariya har lokacin za ka yi wannan na magarba in kai kuma wannan zai ba kariya har asuba ta shiga maganganu ne guda biyu wanda kai babu matsala a allah isa mu dace na eh, shi abin da ya shafi ambatan allah da ma sauran ibadu an fi son ka yi su a asirce sai wanda aka buƙaci ka bayyanar da su sai ka bayyana, domin yin a asirce ya fi sa wanda kai dan shi ya san kai ba buƙatar ka sai ka sanar da kuma amma lokacin da ka tsinci kanka yin a bayyane zai zama koyarwa ga wanda ya jahilci ka, ko an karawa ga wanda yake da yawan mantuwar yin haka to nan kuma zai zama ka samu lada biyu ladan kayi ambatan allah ka ka kuma tunatar da wani an fahimta ko to wannan zai iya zama dalili ne yasa ka bayyanar amma in dai ba wani dalilin zai sa ka bayyanar din yin sa a asarcin shi yafi inda wata ibada ce tsakaninka da mahalicci bai bukatar sai ka sanar da wucewar kana yi an fahimta ko eh, sai abin da yake faruwa lokaci sahabbai suka ce sukan ga motsawa bakin manzo sun sai to kaga dai wannan ma an karar wacce cewar kaka ba bakinka baka ambatan Allah to ko sun ji ko ba su ji ba suna ganin cewa motsa bakin da yake sun san ambatan Allah ya idan mutum ya takaita a iyayin wato shafa'i da wuturi sallar nafilar da yake cikin dare bai ɗauki ta yin walaha ko wasu sallolin ba yaya ya rabauta da abin da ya rabauta da shi na wannan da yake ya fi wanda baya yi amma wanda yake yin kuma wuturi kuma yake yin walha shi kuma ya fi shi haka abin yake da ta yi ba matsala ta yi wannan ukun da kai ta wato ainihin sallar da ranka shi sa zuma ma lokaci ke magana ko raka ɗaya kai in ma ya zama to ka farka ran ya taho ƙari a saura a asuba kai raka ɗaya tak to kafu wanda ya kwanta ya shirgi baccinsa har asuba ta eh. ka ce amma za ku zo ku yi ciniki tsakanin haka lafiya nan ba ka ci shi mai shi ya sanar da ya sai maka kai ne eh, ba wani abu ai da yarjewar shi mai kayan aka yi haka ya yadda kai ka zama masa mai taimaka masa tallata abinsa don ya shiga akan kari to maimakon a baka haka ba wani abu da zai shigo don karfin gwiwa ka tsaya ka yi shi ya karu kai ka karu ba wata matsala a shari'ance illar a ce shi yana da kayan sayarwarsa kai ka san yana da shi bai maka farashi ba kuma yadda cewar ko ka samu ƙari ba matsala ka je kai kai ciniki da wani ka sayar da abin da ba ka da shi ba ka da kwantak da mai shi ka zo ba ni ka zaɗin nan ka je ka kai masa ya ba kuɗin ka zo ka ba shi kai kuma ka ci da naka Shi ne mashari'a ba ta yadda da shi an fahimta ko ya taɓa faruwa da wani bawan allah da ni na je na neman wani littafi a kasuwar kurmi na ala littafi kaza nake so sai ce kaza ne ban yi wata wata ba sai na ɗauko ɗin da bashi da ala minti ɗaya ban ɗauko maka kai ka ce shagonsa ne shiga ya ɗauko ina ɗauko ya ban na juya kenan ya tafi shagon ya je ya kai kuɗin sai gashi an kuje gaba ta bana lafiya da Allah kai hakuri abin nan ya hau ya fi haka saboda mai yaji yaji duka zai ci ba samun a ciki sai dai magana zai ci ko ya zai damu kuma ciniki a shari'ance in kuka yi kuka rabu a gurin ya shiga shari'a ta ce ciniki ya yi to kaga illar ka sayar da abin da ba naka ba shi yancan ba zai da ba ka sai masa abu bayar da kuɗin sa yake sai ka cika masa to shine illar irin wannan ko kuma ka tanda wani ya je ya tsuga ya ninka ya kuma ninkawa in aka ji yadda aka sayar to shi kenan matsala ta samu ko kuma shi tsadar ta sa ya ce ya fasa ka cuci kanka ka cuci kuma shi mai kayan ka hana a sai kayansa saboda sa rai da za ka samu wani abu ka ba da abin oba to amma in a shari'ance kasancewar a'a wannan kayan naka ni zan tallata idan an siya kai nawa za a ce a to ni kuɗi da inda an da kamar dubu ɗaya fallala ka samu ɗari ɗaya ka samu ɗari biyu ɗari da hamsin ka samu wannan ba matsala ba to wannan ba wani ba shi eh. na aka da ya kamar suka samu sai kakansa kakansa yara sai su yi wanda ya fi ganin ya cancanta a bayan wannan kuɗi da ajiye su na marayun nan wa ya kamata a ɗauka a ba. haka sai sai a ɗauka aka bai wa nan shi da wannan ba ana ne ce wannan kuɗi yaya zai su wannan kuɗin marayun ke juya su ya kamata yi ah. inda da inda zai sa su ƙaru ah. ya yi haka don taimaka musu idan da wani kasuwanci da yake sai bisa ka'ida ce to na saba ina sayar da abu kaza da abu kaza duk inda na siyo abu kaza na kuɗi kaza ina samun riba kaza to barin sa kuɗin yaran nan dubu ɗarin nan ko ɗari da kaza ɗin nan idan an siyo abu kaza da shi aka siyar za a samu ƙarin kaza to ina juya in ya ce to kasuwancin da nake musu ba sadaka zan musu ba idan da wani aka sa ya siyo ya sai samu wani abu bayan wanda za su samu sai shi to abin da kudin su dubu ɗari ya samu na riba zai ɗauki ɗaya bisa uku ya ba su biyu bisa uku ko zai ɗauki rabi ya ɗora musu rabi a shari'ance ya yi daidai ya ƙaru su ƙaru ya ƙaru ya fi a ce kudin suna nan a haka ba sa ci gaba wata buƙatar ta su aka karɓo abu kuma daga haka har a ce sun ƙare to in yi haka ya zama mai renon maraya da taimakawa abin da zai rayu da shi ko kuma zai samu zuwa gaba ya amfana sai ya zama cikin wanda annabi yake cewa shi da mai renan maraya ko tallafa masa kamar haka suke da wannan yatsan da wannan yatsan a cikin aljanna aikin kirki ne babba eh haka ya kamata ya ba ko ya je ya ajiye su ba to zaka an ajiye zaka tarar za su ci gaba da wato anin san da wata bukata ta su aka zo aka ce to marayin nan ya kamata a yi masa kaza to haka za a ƙara da ita to an karɓi kaza saura kaza a kamata a ɗauki salon za a haɓaka shi ya ƙaru su su ƙaru ya fi a ce kawai aje su ya eh, shi ne abin da ya fi dacewa wannan kuma yake cewa mace ce ta yi masa abin alkhairi kamar yadda zai ce jazakallahu khairan in namiji ne to ita mace ya zai ce ita kuma sai ce jazakillahu khairan in ya ce namiji jazakallahu khairan ita kuma mace sai ce jazakillahu khairan inda larabci zai faɗa in kuma da wasu zai faɗa Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka miki da alkhairi duk daya an fahimta ko kankarin jazakallahu din ka je ka kasa faɗa kana ganin man ka dage ka faɗa larabcin ma ya a kwana ta sai ka je kai ma kana kama tasha insha Allah yin yau da gobe yana sa iya eh, za dai mai kokarin Allah datar da mu mun samu wani lokaci Allah ya ara mana dama a fito da tsarin ko da larabci kowa ma dai ya rika jin larabcin nan insha Allah Allah ya samu da shi subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk